ومصدقا لما بين يدي من التوراه ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بايه من ربكم فاتقوا الله واطيعون هكذا na zo muku da abin da yake gaskata abin da ya sauka a gabani na attaura, na zo muku don in halatta muku wasu abubuwa da aka haramta muku a baya, don in sauƙaƙa muku in rangwanta muku, na zo muku da hujja bayyananniya a kan ingancin abin da na faɗa muku, ku ji tsoron Allah ta kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana, ku bi ni cikin abin da nake kiran ku zuwa gare shi.